barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. jama'a kamar dai yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau shida ga watan Oktoba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan kuɗin goro da nike yi wa juna da irin haɗarin da ke tattare da haka. yake zara'u muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baƙi mata da maza domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su. masararo barka mu sake zuwa ku a cikin zauren mu na yau da gobe. a wannan zaure namu a halin yanzu na tare ne da matasa da mu tattauna da su akan kuɗin goro eh mai sauraro kudin goro wato jam'i da muke wa juna musamman idan ya shafi yadda muke tattara al'umma gabaki daya wanda idan mutum ɗaya ya fito daga cikin wannan al'umma ya aikata wani abu walau alheri ko sharri sai mu musu kudin goro mu jangina nasu da wannan abun da cewa gaba daya wannan a al'umma halayensu ne a cikin wannan zaure namu a yau muna tare da hajiya sadiya muhammad wato sarauniya sai sumayya sadis sai kuma malam abbas usman wato nabila da kuma malam umar kumo malamai barka da zuwa wannan zauri na to kamar yadda na gabatarwa na ce za mu tattauna ne akan al'amarin ko in ce akan maganar kuɗin goro da muke wa juna wato inda muke yin jami'i idan abu ya faru a cikin al'umma. Hajiya Sadiya me ke kama fahimta akan maganar kuɗin goro yadda muke wa juna kuɗin goro kuma me ake nufi da haka Kuɗin goro shine alal misali a turanci akan ce stereotyping ko eh. in mutum ɗaya laifi a kabila eh. sai a yi jami a ce gaba ɗaya haka suke alal misali bari in ce wannan zamanin da muka tsinci kanmu yanzu sai a ce alal misali in ka ce wannan fulatina ce ko ba fulatina ce a ah, ai kidnappers ne eh. to ko na bafulata ni ne kidnapper ai miki ta bakin nasu ba yanzu ce mm. dan kimashin ne to da kuma wala ba haka take ba tunda duk abu akwai nagari a ciki definitely musamman ma kila zai iya yawa ma nagarin sun fi yawa sun fi yawa mm. to akan yanda bayanin da malama sadiya ta mana akan maganan kudin goro da muke wato a turanci da ake ce stereotype ko a ce jami'in da ake wa al'umma mm. kun fahimci abin da ake nufi eh, da gaske malam kunu hmm. idan aka ce kudin goro musamman kai da yanzu ake kake ba kulata nan yanzu kila ma duk wa'anda ma muka sani da suke kusa da mu kila ba su ma cikin wa'anda suke aikata irin wannan hmm. laifin eh. amma saboda wani ko wa'ansu kalilan daga cikin wani kabila sun fito sun aikata wani aiki hmm. wanda yake bai da kyau kuma wanda al'umma suka yi da shi sai a wannan kabilar gaba ɗaya kudin goro da ma'ana cewa gaba ɗaya wannan al'umma ta lalace kuma kuma mara kyauci malam kuma a matsayin ka na ne a daidai wannan yanayi da ake ciki na duk inda aka ne walau baki walau fari ga jere dogo yana cikin ɗaɗɗar mutane ma suna cikin ɗaɗɗar da shi ya kake fuskantar wannan maganar kudin gora to ai abin da ke jawo haka kamar yadda hausa suka ce wai wake ɗaya shi ka ɓata gari hmm. kisan daga cikin fulanin akwai na kware majority wadda suka fi yawa na kwaranni ne hmm. to kaɗan ne daga ciki suke da halin tir kuma su din ma in aka bincika aka duba aka gani zaki ga an dan tabo su ne yanzu misali kamar hmm. shekaru baya da suka wuce in aka kama dan fashi ha zaki ta ce ina muri ne idan aka zo aka ga bangaren eh, kazanta kin san wa za ta tashi muke bayar bayani in aka zo bangaren saki na mata da miji a sha suke zan ce miki amala bahaushe ne shi ne sake wannan shine kam kudin gora eh. sannan kuma aka ce miki son banza mm. son banza bare bare awo dan kowa da abin da aka dingira shi to kun dai ji yadda muka dinga mm. yakar junanmu da kuma junan junanmu malam abbas a da idan mun yi kudin goro a tsakanin kabilun da suke cikin najeriya musamman na arewaci mm. akan yi shi ne cikin raha da annashuwa saboda mai kila abokan wasa ne kamar idan ka ji babbar bari ya yanki bafulata ne kamar yadda yanzu kuma ya yanki eh, bare bare wanda kila ba haka ne labarin yake ba zai yi wuni ya yanki su ne dan ai dariya shi kansa wanda aka yankan ba ka ga ba zai fishi ba saboda ya sa abu ne na wasa kuma abu ne wanda aka ga ba muni yake da shi ba mm. an yi ne kawai dan ai raha mm. amma yanzu kuɗin goron da ake sai ya zama ba na alheri ake yi ba wanda muke yi ne wa domin mu bata wata kabilar gabaki daya mm. ya kake hangen wannan al'amari eh to gaskiya wannan al'amari da zan iya cewa a yanzu yana da matukar ciwo sosai musamman ga zamantakewar mu a wannan lokaci saboda eh, idan kika kalli zamanin da kamar da kika bayyana akwai da irin waɗannan abubuwan wannan na jefar wannan da wannan amma mafi yawa an kika dauki shi zaki ga ai eh, haka ana kallon haka ne amma yawanci wasa ake daukar shi musamman shi yanzu magana da yi a ƙarshe da yake cewa ba wani ba ba ne ba mm. amma da yake cewa ba kin ga ya dan soke su ne aka da eh. shi yana ba flatin kuma yayi jami'a eh, kuma abokanan wasa to abokanan wasa ne akwai wasa irin waɗannan mm. so amma yanzu gaskiya yadda wasan yake ya koma kawai tashin hankali ne mm, saboda yanzu idan misali zan iya badawa a dan datsin baya idan ka je irin kudancin najeriya in har ka nuna cewar kai babarbare ne hmm. kawai ana ce ma ana ma kallon boko haram ne kawai a lokacin eh, saboda abin da ya faru kawai kai boko haram ne hmm. kawai saboda Allah in kika ɗauki mutanen boko haram ɗin a cikin mutanen Najeriya um, Maiduguri a raba su kashi ɗari kashi nawa za su ɗauka a cikin ɗari hmm. to amma sai ake masa kallon haka nan gaba kiɗa. to kuma duk wanda ka kalla ka ce ma boko haram dole sai na karfin shi ya kare to haka ɓangaren kidnapping na haka ɓangaren waɗanda to yanzu abin da ya koma gaskiyar magana ba wai na wasa bane ba duk mutumin da ka jefa da abin da shi ka ce mishi wai dan fashi ko ka ce mai dan kidnapping ko ka ce mishi dan saboda kila wani daga cikin dan kabilar su dan yana yi to wannan abin gaskiya ba ba adalci bane ba dole kuma ya zamo da zafi wanda har kan iya kai ga ma rikici gaskiya a irin wannan lokaci da muke ciki. sani ma sai zama rikicin gari. So na unguwa sai zama na gari. So nawa akai ma irin wannan. Cewa da wani ala misali a ce a da ni yanzu yan tudun wadace yan zangwara yadda muke mu a da har iyamurai lokacin christmas tare muke yin shi in sallah ta zo mu ma tare suke mu an zauna lafiya ana jin wuraren juna amma yanzu ana rasa mai faruwa mm. abu kaɗan kaɗan jefa wasa mutum sai ya eh, ɗauki shi da zafi wannan magana ta kudin gora da muke yi ma juna musamman idan an aikata lekuffuka ya kawo rabe-raben kawunan al'umma an kun lura malama samayya ke ce matashi a kuke tare da matasa ke yar makaranta ce kuna tare a da idan kika sa kaya da wanda yake yarenki da wanda ba ki ba duk ɗaya yake amma yanzu mun riga mun makan matsudin kuɗin goro idan kin yi shiga ma shigan da kika yi ma yana nuna ga inda kika fito sannan muna yin mu abun kuɗin goro eh. a in te wani shiga na rashin mutunci ko nawa za a dama eh, kudin goro na kuma ya kama ba wai kawai na al'ada muke yi ba hadda addini ma muna abu kudin goro gaskiya haka ne na addinin nan kamar akwai wata yarinya da na sani akwai wata yarinya da sani ita ba musulma ba ce gaskiya to tana yawan sa hijabi ko za ki ga ta yi ta lafiya lau ranar da aka faɗa wata yarinya cewa ita yarinyar na ai ba musulma ba ce ba ki ga yadda suka dinga kyararta ba ashe ba musulma ba ce shine take saka hijabi tana saka kaza ai hijabin nan namu ne mu musulmai hmm. ta ce musu ai wannan sutura ce wanda kowa ma yana da rights da zai sata ba wai wannan da yana musulmi ga kalan sitiran da ya kamata ya saba wannan da yana mm, wanda ba musulmi ba ga kalan wato ra'ayi ne kawai ra'ayi ne akwai wanda zaki ga kawai suna da ra'ayi ra'ayi saka yawo eh mm. kuma kamar a cikin mu da muke kamar irin hausawa haka za ki ga a kowane za ki ga suna sha'awar saka kayan wasu yaran hmm. ko amma za ki ga yawwa yawwa kayan wani fa kama irin kayan ibo ko na su ko kananan ne kaya hmm. to wasu za ki ga da an saka ka sai a fara ce mata me yasa ta yaka dan me yasa ta yaka yanzu har amare haka za ki ga wata za ki ga bahaushiya ce amma za ki ga kawai lokacin bikin ta kawai tana da buri tana da sha'awar ta yi wannan shigar ko na ibo ko na yarabawa ko na nufawa wanda abin da ya kamata ke nan abin da ya dace da ke da tsarin rayuwanki ki yi kawai hakan shi zai fi kawo zaman lafiya tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wato maganar kwalliyar wata al'ada lokacin biki ya ja hankali na. Zara kin tuna kawata baka tsiniya da aka yi mata wakar nufawa a lokacin aurenta? Mamanta ta je bikin nufawa kuma al'adarsu ya burge ta? Eh na tuna Aminatu shi yasa kika sa wannan wakar kenan. <laughs> Eh, kin gano ni Najeriya ƙasa ɗaya. Hmm, Aminatu kenan. Masu saurare bari mu koma zauren tattaunawar mu. akwai kuɗin goro illar da ke kawo yanzu ka duba irin da muke zaman doya da manja na kuma zaman arziki eh. irin misali yanzu da gasa a garin kaduna hmm. da an gaba ɗaya gida ɗaya biyu musulmai gida ɗaya biyu kirista to yanzu an koma kowai a dunkule wai jinsi ɗaya ko wani abin nan kinga kuɗin goro ya sa wani ra'ayinsa ya sa ga ɗaya mutane an da kuma kila da da ga waɗanda yake son ya zauna da su eh, yanzu a kudancin Kaduna kamar yadda ka kawo wannan misali za ka wani shi ga shi mm. musulmi ne kuma can yake so ya zauna eh, amma saboda an riga an yi abun kuɗin goro Wani abin wato ya tuna min wasu lokuta da nike a makaranta tun muna ƙananan lokacin nan. Za ki ga tare muke hmm. da waɗanda muke musulman da waɗanda ba musulmai ba gabaki hmm. ba ma a makaranta ba. Harshe ya sha bamban hmm. ma'ana ya ba yaren mu ɗaya ba. Addinin mu ma ba ɗaya ba. Amma muna zaune a makaranta duk abin da muke yi tare muke yi. Idan abinci ne tare muke ci zai ɗauko nashi zan ɗauko nawa za mu ci kuma gabaki da Sai ya zamo a cikin anguwan da muke ma. Unguwan da muke mafi yawa akwai Hausawa mafi yawa Hausawa ne. To amma akwai waɗanda suka zo wanda ba musulmi ba wallahi sai da ya zamo duk gidajen mu babu inda ba su shiga mu muka ba inda ba mu shiga duka mu shiga gidajen su mutumin dan zan iya tuna sunan shi ma eh, amma me za ki ga yakan dauki kuɗi haka ya ba mu ya ba duk ana tare ba wani abu da za ki wato bai bambanta yaran shi da ku baya bambantawa hmm. duk ya dauke mu abu ɗaya ne sai nike gani a lokacin za ki ga eh, a wasu lokutan ma sukan ce mana an kira sallah a eh, wannan mamaki suke tunatar da kuma eh, su ce an kira sallah a ana zaune lafiya ana zaune lafiya za su ce mana an kira sallah mu je mu sallah mu tashi kuma ranar lahadi idan suka je misali coci suka dawo za su zo su eh, zanna su bamu abincin su za mu sa masa dawo za ku ci gaba da wasa saboda wasu lokutan ma mukan ce mu ci wanda mu kila ma ba mu da halin da za mu abin amma yanzu amma ba a kallon ma ba to amma sai ya zamo kuɗin goron da ake yi yau da gobe sai gashi ya zama mahasin wannan ya tashi wannan ya tashi saboda me mai yiwa kila wani daga cikin wanda ba su ba misali kila ko musulmi yayi wani abu sai a dauka cewa ai duk musulmi haka suke hmm. to wannan abin sai ya tsoratar da su dole suke tashi su bagura su ma su kara tsoratar da nasu al'umma eh har sai ya zama to a garin suke amma yawanci sun koma isu isu wato sai da suka zabi bangare suka eh, tashi suka zabi bangare hmm. suka ware kansu daban suka koma isu isu ne kamar da gari ne kamar da jin kina Hausawa da Fulani hmm. to sai ya zama wani area ne daban wani bangare ne daban wanda su ne suka koma sai kinga wannan ba abin nan bane ba to baka sauna baka sai ga tsomin wani abi sanda muke yara yara mu ma wallahi har zuwa coci na iya kada gangan coci sosai hmm. haka yaran su mu dauko su mu tafi su ran juma'a hmm. akwai kaskin san yaro shi bai bambanta almajiri da wanda ba almajiri ba akwai wani abu da ake cewa babi Allah ya babi Allah eh, su ma su zo suna yin muna babi Allah tare da su a bakin abun nan a bakin masallaci a dan baka naira biyar sisi haka mm. yaran kirista ne fa mm. da mu yaran musulman muna haduwa da su ana zaman amana zaman amana in ba manta ba ai lokacin maulidi in ka lura tunda abu ne na shekara shekara da gaske ba ka bambanta wani musulmi da kirista idan za a kirsimeti ta kallon watan nan da ake a ce eh, ga matan nan da yaron ta mu ma sai ka ga eh, musulmi tare da wannan sai tuna man da wani abu a cikin garin malumfashi mm. akwai wasu lokuta can baya ake irin maulidi kamar kika ce maulidi irin a shekara shekara ake mm. yi to akwai wani da ake yi na zagaye ban manta akwai wani wanda shi kirista ne ma saboda irin zaman da aka rika yi a lokacin da kafin irin wannan kudin gora yakan fito ya zauna da irin wannan waƙoƙi da ake yi na yabo za ki ga fito ba wani wanda ke hantar shi ko ya hantar mutane haka ba kuma wanda zai taba shi bai da wani tunanin cewa mutanen nan za su iya takin na ko kuma su da ba dan addini ne. ba addinin sai ke ba hmm. ba yaran sai ke ba a lokacin duk babu wani yana cikin hankalin na wallahi ba wannan duk waɗannan babu su amma yanzu babu wannan saboda kuɗin goron da ake yi. kamar yadda kuka dinga bayanin nan kun zayyano mana abubuwa da yawa da illar wannan kudin gora ya janyo wa rayuwarmu da kuma zamantakewar mu a matsayin mu na al'umman kasa daya wanda suke da mabambantan al'adu da kuma harshe akwai mafita ta inda za mu gyara duk da yake a lokacin da aka yi barna sa baya zuwa a lokaci daya to amma akwai wani mafita da muke da shi ne inda za mu iya kyara kila gyara abin da muke ciki da kuma sa mu akan saiti don a dawo da jiya yau ni dai a tunani na ina tunanin tunanin kamar da yadda ake yi a da mm. tun yara suna makaranta za ki ga irin yaro dan firi nursery ko yaro dan nursery za ki ga an ce ai wannan yaron zai shiga yan yarabawa wannan yaron zai shiga ibo wannan yaron zai shiga fulani haka za ki ga dai an cakuɗa abu ko da ba addini ba al'adar ba bace yawwa da mm. haka ake yi za ki ga fulani za su yi na ibo saboda ai su ma yan farare ne mm. za ki ga su ma ibo za su yi na fulani hausawa za su yi na bare bare duk dai za dai ayi to wannan ne shi zai kara haɗa kawunan mu gaskiya saboda yaro tun yana ƙwaƙwalwar matashiya malama sumayya ta ce mm. ga irin abin da ke tunanin za a iya yi wato a fara tun daga ƙasa yara tun suna makaranta gaskiya ka ne saboda kwakwalwar yaro a lokacin a buɗe take gaskiya hmm. haka dai to malama sadiya fa to ni dai nawa a tunani na kauna da inda kake a rayuwa hmm. inda kauna ba abin da ba za ka wa mutum yanzu ala misali in bahaushe ya ɗauki abinci ba inyamuri wallahi ba lallai ya ci ba a wannan halin amma a da hakan sai ya tuno min da wani abu mun je eh, lagos coast muna dawo a ran da zamu dawo a cikin motan da inyamare da hausawa sai muka zo zamu ci abinci a wani gari ana cire shi abaji mm. wallahi wani bahaushe a cikin mai kuɗi ne ya ce duk mu je mu ci abinci zai biya mm. inyamurai ne suka zo suka ta kallon shi da wannan ya zo ya yaren su na inyamuranci wannan ya zo ya yaren su haka ne aka ce ana mamaki ya sa ai wanda biya wa duk motan nan kuɗin abinci to kin kone yana so a zauna waje guda ɗaya a zamana mutum ɗaya sannan kuma wato shi nashi da ya tashi kuɗin goron na alheri yayi na alheri yayi hmm. mafita anan shine batun kuɗin goron nan dan Allah jama'a a daina yin sa ai ne in ga maka kana ruwan ma malam ku mu dan ku ne ma ku fa shiga cikin ruwan wannan magana kuɗin goron <laughs> mu ne kenan ko a matsayin na fulatani a matsayin a matsayin na ba fulatani wadda nake ganin mu ne yanzu ake yarfa wannan kuɗin goro kuma mu ke kokari ya cinne hmm. don gaskiya mu ake kuɗin goro nan kuma mu ke ma illa to a daina ni abin da nake gani a game da batun kuɗin goron nan in har ana neman a samu mafita dole ne a dawo da tsari irin na da ne a tsari irin na da tun daga makarantu da ake sa yara dole yanzu a dawo ni bahaushe wannan inyamuri wannan kanuri wannan wani ne mu zo duk mu zaka sa yaran mu makarantu guda so yanzu saboda wannan kuɗin goro da nake gaya miki ya ja hata makarantu kusan an raba su haka ne wannan zaki in kika dauka kika wannan bangaren kawai ko da ba gwamnati ne ta yi rabon ba eh. idan kai ka tashi sa yaran ka ne zaka eh. duba ka gani su mutane ne a eh. ciki to kin ga idan har muna taron mm. ni ga ni bahaushe aka tilasta wato ni ga ni bahaushe ne musulmi mm. wannan ga da shi in muni ne kirista mm. ko muna tare wuri guda zai iya fahimta halaye na zai iya fahimta anan zamu iya gane cewa a ah, to wai da yadda ake faɗan cewa duk mutanen nan mutanen banza ne ko kuma mm. an masu kuɗin goro an masa mm. yashi ba haka bane ba to wannan zai iya kawo soyayya tsakani har ya zama an haɗe gaba ki na ɗaya kenan na biyu kuma maganar gaskiya su kansu 'yan siyasa na taka rawa wajen ganin rabarabuwa tsakani da yin kuɗin gora saboda a lokacin da suka nemi suna bukatar wani abu lokacin za su ce muku ni bahaushe ne musulmi shi ma haka a lokacin da ya nemi abu zai nemi cewa ni inyamuri ne dan kudu kuma kirista bai kamata a ce ku zaɓi wani ba to haka waɗanda saboda suna da kaza suna da kaza mugayen mutane ne ba su wanda ba haka bane ba wanda idan muka kalli irin rayuwar da magabatan mu da suka wuce irin su mu talakawa talakawa irin su sardauna a misali a lokacin nan mm. duk a wannan lokacin shin ba a siyasa a wannan lokacin nan amma cikin gani za ki ga an ɗauko wanda ba bahaushe ba ba eh, yare eh, ba an dora shi akan wani matsayi wani mataki kuma ya rike tafi eh. ba wani ba mai kallon wannan hakan shi ake kallo ba kabila da ya fito saboda an tabbatar zai iya to yanzu ai misali idan ana ta wannan kudin goron gaba ki daya sai mu ce dole mu sai namu misali sai namu namun nan kila bai iya ba misali in baki misali a ce jirgi ne zamu hau sai a ce mu dole sai namu zamu hau saboda mun waɗancan kudin goron cewa dukkan su mutunta ne namun nan bai iya ba saboda Allah zake dai dauke ke kai ya eh, tuka jirgin kai da kanka ma zaka je ba zaka shi baka shi idan kaudawa in wancan ya iya kuma fa wanda ba nakan ba kuma fa sai ga ya iya to kinga dole ne wannan magana ta kudin kura dole ne wannan ina ganin aka bi waɗannan tsarika za a kawo ƙarshen wannan al'amari na kudin kura da ake malam Abbas malam Kumo Mallam Sadiya da kuma malama Soyayya godiya nake kwarai a kasancewan ku cikin wannan zaure kun yi tattauna sosai akan maganar kudin kura wanda yake lalle ba wai mun gama bane faɗaɗɗan abu ne wanda yake da rassa kala-kala za a iya taɓa addini a cikin cikin maganar kuɗin goro al'ada a zamantakewa hanyar ma kasuwanci da duk abin da ya kama kudin goron nan ba inda bai taba ba da fatan zamu duba illolin da yake janyo mana a cikin wannan al'umma namu mu gyara mu dawo ko da ba a dawo da ba amma mutum ya dinga yin adalci ga abokan zamansa. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya, ƙasa uwa ɗaya, uba ɗaya. mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Kada dai ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar.

kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya kasa da yan uwa da yan uba da ya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ku zauna Tuma dalla ga kiran farko na ya shigo daga Sokoto da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya. Wa alaikum A gaskiya dangane da wannan maudu'i da kuka suwa na irin kuɗin goro da aka wa al'umma ko kuma jama'a gaskiya bai kamata ba. Dan kowace kabila ana samun mai kyau kuma ana samun mara kyau kuma ana samun mai kuskure. da haka dan wani ya dan akwai kabilar da take yin wani abu to bai kamata ba gaskiya a musu kuɗin goro wannan gaskiya ba adalci na ba kuma ba abu ne wanda ya kamata ba dan idan ana yin haka gaskiya babu zama lafiya kuma ba a samun ci gaba ko wani irin mutum ya kusuri ne dan haka dan wani ya abu duk da bai kamata ba ana dorawa ga dukkan al'umma lahi mutum guda ya jawo ma sauran al'umma gaskiya wannan bai kamata ba wannan ita ce ta gudunmawa ta biyo na gode. To, mun gode Malam Bello da wannan ra'ayi naka. ga eh, da wa muke magana to kaman dai layi ya goce to masu saurare yayin da muke jiran wayoyinku su shigo ko shakata afwan mu afwan ga kira nan ya shigo da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah abin da nake so in bada na ma dangane da wannan maudu'i na yau. Gaskiya al'amarin idan aka ce wai har akwai yiwuwar a ce duk mutane za ka ga duk mutane saboda wani ya maka wani abu yanzu misali kin ga ainihin bahaushe ne can tagarya kuma ba kano wanda yake idan aka ce wai wani ba kano guda ɗaya ya miki wani abu kika ce a'a duk kana ba mutanen keke bane kin ga ai an yi wa kana kuɗin goro haka yanzu misali yanzu in ce ai zage zage duk gaba ɗayan su alayyar su daban ce kin ga ai in ya musu haka ne musu kuɗin goro haka matsayina na bahaushe ran kalli in ya ko bai rabe sai in ce mai a ai yarbawa duka yan kaza ne ko kazamai ne ko kuma faɗi wata wata mugu a abin nan da tare da su ta gaban musu adalci ba to dan haka mutane ya kamata mu kiyaye al'umma kuɗin goro idan haka haka za a samu ci gaba na wadan ra'ayi kenan da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya na gode mun gode Alhaji Musa har yanzu dai a jihar Kaduna ga kira nan daga Zaria salamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam Hajiya barkan ki da yamma barkan ki da aiki. Barka da warhaka. To kina tare da Isiya dan kishin Najeriya daga hawan kari garau kuma Sobo a jihar Kaduna. To Malam Isiya muna jin ka. Ka ji maudu'in namu na yau. A matsayina a matsayina na bafilata ne tsakani har ga Allah wannan kudin goro da ake yi. Gaskiyan al'amari ba a ma kabilun Najeriya adalci kuma ba a ma 'yan Najeriya adalci. Sabili da ina da dalilai kamar haka. mafi akasari za ki ga wani zubin in ma an zo za a yi wani babban laifi a wani gari ko kuma cikin gari haka za ka ga yan cikin garin suke jawo irin wayannan mutane su su aikata irin wannan ayyuka to su kuma wayanda ake kama mafi akasari za ka ga filani ne waɗansu ake kama kuma waɗansu ma sukan sa kayayyakin filani sai a je a kama su in aka ga mutum da shara da sanda to ko da wace irin kabila ne za a ɗauka shi ba filatani ne to don Allah don annabi ina so in ja hankali al'ummar Najeriya a ji tsoron Allah ina fatan hajiya za ku sha lafiya isa ɗanki najeriya na gode to mun gode malam isiya yanzu kuma ga kira nan na shigowa daga jihar naija assalamu alaikum alaikum salam. kuna magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jin ka to masha Allah gaskiya bugun goro da ake wa ainihin kabilu na Najeriya gaba ɗaya ko na duniya gaba ɗaya a musulunci dai haramun ne na farko mm. haramun ne ka samu wani wata kabila ɗaya ka ce ai su kaɗai ke aikata abin da bai kamata ba saboda yanayin al'amura da ake na gaba'irori da zubar da jini da sauransu ba kabilar da bata ta ciki saboda haka abin da nake jan hankali ga yan uwa na al'umma gaba ɗaya a daina kiran wata kabila a ce ai su kaɗai ke yin kaza kowace kabila na yi sanadin wannan abin da yake kawo mana tashin hankali tun da wannan siyasa ta shigo a duniya gaba ɗaya take ta kawo mana tashin hankalin nan saboda haka a koma farkin Allah annabi a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a duniya gaba ɗaya assalamu alaikum To mun gode da wannan ra'ayi naka Malam Ibrahim masu saurare da waya Malam Ibrahim muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu sage Sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti da kuma injiniyan mu na yau Mr. Misha. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Mu yayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.